littafi ba ci na ga mai nabdi shibaye a nigeria firaddi ala aljama'ati tafiriya kai bata ide gage shi dugu bai bai e gagi na tito e gaga tiya kuriya ce wani iyajen wai biya ni kusa isa dugu ba ne tiye gagin nan iga gaga yala kokoro ge bayani be bo iga bata na ijani shizana iga batu na ma ya gaga man lawi gaga demokrasi tsari roye kafirci aha man lawi gaga mini bibi na ji dabona to ko to zagi bota kabon nigu diyo wakati ege fiti taka ojeza banza itinda titaka dama ya voti ninu dena ngati zana bana wagato kunda su soko ka bata na dama voti ni ga wato demo zane ya tuye shi za daraja za martaba na eh dama ya voti ni gujo musulunci ne da bi tare da ya. mine bibi na muke lawi guda democracy ona wi sar ne ya dama zawangi je ji mulki ya tita ta da kim na ba na wuji kim na ba su kuna na nga malaya ya ga ga ga gushe ba kawai sar su kwa ti ga gushe ba a dai ga da da na shawara ji ba ci bokani shike na wafe da ni da wani to mine na yi ji karatu na ga yi gaga ńlá misali wa nìjì bẹ́yìn masaro asali wa nìjì masaro aje da da kuriya ceya zan duwa ce kuriya a ga kafiru yo amma lokacin a fi wa mulki na suku a ga waje dole zando lugu da siyasa a ta kuriya a ci gaji a ci jamursi ci da shugaban kasa bu man ci lawi gaga efo shi suko nga muri si jita muliki bwa si cine ci sayo a ci payo to yana ma ga da na nga ga tsari ya demokrasi na muri si ji tuno a tuna wato wike santere na na Allah wato Allah ya koya wana e zaga sankere lata fito o ya koya wa ngba sankere wuce agibo ena lai wagin ilaga ni dana mu yi bori kici na dan za a ah, manyan fage bonci jona na je jamfani be bayani ya e shauka yali babun da gamba eh shauka yali mutu izumana e gani e ga da shauka yali ne shauka yali e ga yi ga gaza na ce kuriya na eh wayu ga kafira ibana e ba ga buga yi na ga summa wudu ila asli sa'al fama alkawali bi kufrin nizami demokrati fala ya juzu tafsir bi ta'yin babu ga gikin ma ko yitso na na madami man ci sani yawi gin ya mai fage ban ci da wagan nan ebo ne za kuriya cena wa ga ga na je kafira balantana ta ga ga ya wube mi wa Allah balantana wato do fi mi sharagun nan wala gabe boya ki jonga e ba wa je kafira قال ابن قدامة في المغني ماذا ابن قدامة قدم للتاسب المغني مجلد يقول بقباتي ايه تقدا شي تتوي شي دني مسالا يا قوتن ده قوبه اتو قوتن ده قوبه به شي با littafin kitabul murtaddi ga faslin fasali dana wa mani taqada hilla shay'i da na guta kwankuru ga ci a wuyo na ajmala tarimi musulman jimagu ga gara muyo na wa zara hukumu na muslimin hukunci yan wuce matu la tsakanin musulmi na wa zalati shubatu fi shubwa ma ku ya ti ga wuce wana lin nususul waridati fi ibn e sinajibe tubo na wana kalamil khinzir ke zugina kan kusuna wa zina ke zina zina wa shi ba ya haza da yana shi da dojin da jina min ma la khilafa fi nan man don da ji shakka te yana ji ba e aramu yo na e zaga be shi shi ga yana ji alalli yo kufuru ci wujon e bo ki bo wato tahlili ma harrama Allah kufrun wa in istahalla qatl masumin e zaga da alalli ladan wuna e zawu zane ji jilefiya eh ngwanya de tsaye gyana wa zamwali daga ta lallila da dukiya na tsugwana bigayar shubati shuban do madabwa wala tawili fasara da fasara bodin do madabwa faka zalika katun so waje kafirci bi ma'ana kemina tahrim a kemina tahrim ma halawullah biduni shibatin wala tawil kemnu yi kafircina a ci gaga talil ma harama wula wuto kabun da shi uku da shi ba ma da tawilin don da to wuto ya kafirci man ga wayin kana ya ta'awwalul khawariju to na khawariju je ji tawili nan fakad za eh kana bi tawilil khawarij ko kan waye ci tawilin khawariji bo fakad zakarna a tun ga sai ci tawilin jo man ganga ila bayani bilani ga inna aksar alfuka gwakwai manji lam ya kumu bi kufrim aji hukunci ga hawariji da aji kafirija masu ilalihim jima'il musulmi to na lalle ladan ya gyashe ya musulmi jina wa muwali ta dukiya jina wa filin وفعلهم هذا وفعلهم ذلك متقربين به إلى الله تعالى أتنا غاية جنسي ومسلمي جي وجا يقو eji egwo dukiya ga musulmi jina a ga tsomba su kwaye wo wale wanda mini min macile na ya da za a yi bani na da na ji daga cabo jihadi na kibe na boko haramu jihadi na kibe na ala shari'a islam haji tabbata zandu wani gada gwada gwamnati na ga kafiru ala gyawa jaya daga bago duki wuce bata lallewa tsago ndi wuce gaji faruwa gbanu a wa gaga to kidnapping ne je ji kitafat ne je je kidnapping na boko haram je kidnap ya alawa bai mini wannan lo jihadi jina ijo ngo kafiri jayo dukiya ma lalli na e, e ya gina eh waye ji sallah nwunye ji sallah to sumo wele ga e ga waya na wa jiyana dukiya wa lalli wona wa tugona so kwa ziki a ci na mawake ji gan gawa gira yi kuma dukiya wa guda na ke tula da yin kwaso kwaso kwayan lada gai ma na ribi na biyu lallahi ta'ala wai watan ba su kuɗa yaki wani fitina ba riji da wani ko gala mai gawa ga zozo bai na ji fiye foge bonci na maga zozo bai ayi mai ga kukuta yi kuma gani addu'a ne bana ya laje kagbo yage su kuma ya kagbo. Ibn eh masha aha igwa na ye gada na da wuje wuje igwa da yan wuya ida bukata ke abu zan doya amma e ga wujja yo babu he wo bo litafi bo bayan mi wala wo inu la mu cici ziji yo yo e bo ki bo yi la ni fe lo fe ku fe ku eh efe kwasi ko ebo ya lashe maki yayi yi fe wɔ ga ya jaya ya fe bebe ife kekya are ya ba wa wai bun bulu je gaga ya le da nasara su kwaye nasara mu a ale rikici wa debo wa ga musulmi ya jo wuna ale rikici wa debo so ga le tawili dabi ayo amma tawili wuce fasid man magadu da tawili fasid ne ya ga kafira وكذلك لم يوكم بكفر ابن ملجم أتي غاغانو سا وارج يتوجي إذا كابن ملجم جنا نجي ما قتل عبد الخلق وغاي زانا وزانا درجة غالي تقاتا في زمن زمن يوين وغامي سيدنا علي لوكتنا سيدنا علي دبوانا وغاي خير الخلق زمن وشيو amma ابن ملجم دو mutakarriba بذلك zalika gongo wato ba su ko ta su man shiga la yukam kam lam yukam bi kufri a gaji hukunci ga haji kafiri ma wala yukfaru eh wala yukfaru al madi lahu ala hadha al mutamanni mithla fili a ciga zana ga ki zana wu sayyidina alina zana wu ibnu eh, muljim na wu sayyidina alina zane kiwuna wa ke yi zama ciga kafira abunan na cin ekyi mai gagan wọn ji fata gan ga ade dama da wọn kyi wọn tó wọn ma mun tila misali ya fahimta imran ibn hattan kala fi yamdawu li qatl ali imran ibn hattan na nfe do ibn muljim ebo wunu de sai na ali wuna ga ya darbata min takiyin ma arada biha illa liyabluga inda allahi ridwana eh ebinu ka sai na ali uncha uncha uncha sai na ali wuna nga wọ́n eji atun wọ́n eji wọ́n eji wọ́n nga wọ́n eji wọ́n eyi kede na wuyi tamanni na fata wuto ejo e gaga wuto wude dama acha eh zana ma lutun na etu sokwana na ga wọ́n gaga min takin yo zane sun da na. nga ebona yenu e laishe sayyidina ali unchi wu sayyidina ali dana unje nda chi ukpa biya ridwana inda allah we wagu de da so konga la unchi wu sayyidina ali inni la azkuru yawman fasabu aw fil bariyati aw fa aw fal bariyati inda allah mizana nga ngbe tun ibnu muljam ye fondondo mu ya ju fe lu ga nga izana mushe waga ta ci zawa ji zo kwata ko so kona aje zai dadar da ibn mulje me ba gon ko so kona <laughs> eh aga ayayan suratul anam wuce so ga kul wal qadir ala yaba alaikum azaba min fawkikum aw min tati arjulikum أو يلبسكم شيعا ويذيك بعضكم بأس بعض alega ega guta na dide bai ba su ko gayi ba gabo a na di magawa aduwa ba ya ci guta to amma su ko guba gowu gwanni na kena na to su ko gwanon gayi a na bi ba su ko aduwa ga su gala fitina da tsakana lumami jo tsakana a tsobe da bife gyo jirayi ma su ku ga na wuce kawai bata na sun gada na bayanin wa gawai musulmi wutsayi musulmi eleoye sunna wa eleoye sunna wa nufayin kan wutsa kan ta kawai ya fu yan ya fu zana maga kafiro yo rayi na waki wa na wewo mai legan gawa da gira yi zai so ladan da cin wajen kusa kubo ga wuye wazo annabi mawon nan wushishi ga kun abdullahi maktul wala ta kun abdullahi katil qatil aye da ji ya ji wa musulmi lawoyi mu ga ji ya dawo ji musulmi ya ji wa rayi ma wadda ya tuci gon a kai waga yi waga fe bayani na ya je ni suna ya ji to wucewa ugu yi ji wai ga waga ya kwanna ya ji zuma a mai juna zane su ko kwa gan aje ba wuna ije ba wu waga su sun aga gama waga ga sadayo waga su sun aga gama ga fati sun na ga ali sun na ga yo ali sun na zane ji mai gagami sun ne wugwa ga gajin ya e dabe yin yara yi ji mai wona eh oga susu su kwaluga musulmi dagwa tayi lokuman وقد عرف وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة أنا ويكن ويبا خوارج جو دوكو دوكو إن صحابة كافر لاو ومن بعدهم تزاني بسم أبونا خوارج صحابة كافر لاو so ne gaga sahaba ji fotuwa shi a ji dana yi yi sahaba ji kafiri ta a wari ji wato sahaba ji kafiri ga fe ya wasila li jima'i ai ya sahaba an ci lajan alili wa amwali a dukiya ji lajan alili na firayon wa tikadu mutakarrub amma fe ke tukwan kure babu gaga yana ya sabi sahaba ji dana tun ba su kwaye wo bi katlihim a ga sahaba na ji dewu aya yake duk sun ba su kode ila rabi lo ba to ta wa ma hadha lam yahkum al fuqaha bi kufri man shi abba hukunci ga gaza ne ya wari da da aje kafira kilo li tawili ya bu tawili ne jina wa kadhalika yukhrajuhu fi kulli muhramin fi kulli muharramin ustuhilla bitawili misla bitawilin misla hada a ci gaga a jaza ya e la hukunci kafirci tawa kan ga lalle ladai na yara mu na guda ya ce tawili irin kutun ku jiya wadi jijo e ya ga kafira e wacce ya musulunci duka ga aje kafira وقد روى وقد روي أن قدامة ابن مدعون shariba al-khamr ba gina ya guda mutum ne mazuhunu na mun bai ya fi mustayin lallaha ga ya gina mu finda na lalliyo ka so ko to ga ga hafin yau mun ga ganna ga lokaci sai na umaru fa fa ka mu umaru alai al sai na umaru ga lawa jaji lawa dibula la yanzu na fi kenan amma wala mi kafiru sai na umaru ga waje kafiri waje kafira kila to nan wa istilali ladan atun wa tarimu talili ma harrama wula. amma sai na umar yuga kafira da ga alawa dikiyo hadiya shurb al khamr wa kadhalika abu jandal ibn sa'il wa jama'atu ma wa shurb al ba gine ga abu jandal ibn sa'il na da jama'an da ciji a ta da figiya ki shambo mustahilina na ga yake fiyo tana yafi da na alalliyo so kuma ya yi figiyo amma hujja labe daga qur'anin mustadillin bi qawli bi qawli Allah ta'ala ana mi ce gaga karatu yi da ba ta yi na ya ji karatu nan zana su gama na qur'ani ga wajin eh wana ke dai da wana waga ma ya labe ni ma labe gani amma ga hujja da nu da wana kawo majikata wace ce hujja da nu da wana ya eh ana fige na ga soko ga laisa halal ladina amanu wa amilu salihati junahu fi ma tawsaymu wada ga imani jana o melo tuguru ena ga bo na bata giyo le fi da ba ena ga bo na fi le fi da ba aga soko to ga go so soko ga ga ya fi jo ga laisa halal ladina amanu wa amilu salihati junahu fi ma tawsaymu amma ina dida da bane matta mattakawa da sunan soko wa manu amala imani ajibe wa amilu ma na tuguru summa takawa ma kya sunan ko wa manu amala imani sun summa takawa ma sunan ko wa sana ma aji bolo bolo ga sun jagan jasa fiya wallahu ne su kwaje boye a zane jeji di bolo bolo nan falam yukaffiru ka faru to na zane jaya a ai ge fiya maga lalli uyo na aya ga kafira ebo ebo tawili na jina to na tawila yi fasidi na a waram warafu tarima amma zuma gwabe a ke ogan haramu yo fata bu a matuba ji wa uki malai mulhad fa yi yukhraju fi man kane mithlahum fa yi yukhraju fi man kane mithlahum mifla hukmihi da na gafe da ji zabe shi ne ji wai layin da ci je goro gan gan wai ji tawili da yona alaukun ja ala ne a ga yoga kafiri ma ko kazalika kullu jahilin bi shay idza e qadara ke boyen dondo yumkinu an ya jala wuna wa ya e jina wa dara ke bubona ga yana e ba ne za dara ke boyen nguna ga gu dara ke bubona so la yukamu bi kufri shedda ta boko sai a jala fassara fa yi har rajin sai daga tabon ugaje tari jala za ta damu malo larabci jalo ala hukunci ala ta ya takhriji ne ne jin hadisi jina jalo eh ala hukunci ala ta ya kemne ji takhrija hadisi jina ko to ku fabe ba ne ga ci bicinan hatta ya rufa zalika sai zaga na zara ta bo wani wula bayani ya gaski wuto wata zula an shuba shubwa na da dunululu kiya bo wa yastahilla ba da zalik mulaya na ya lalli nulu ya lalli zmacin wa min huna yatazawwaqu al-muwaffaq lis-sawab zana so ga ji paden ya goro na wuto a da zauku wa de mana mana gin tarubo ya bawo war rashad e baye ga kaunar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al musafaki ala siati e ga na sallallahu alaihi wasallam ga misu maji magu e tubo na mana sai bar muslim latiyana imam baru latiya imam muslim latiya sai yubo na ga nabi ga man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din dan su ko ga kwaleri bayanan wayu fahimta addini so ezaga da rake boye nu ngwe wu dara ke bu ezaga da boye na uji ga mamaki a ulo ke bu wona to kabu unga talil ya ma harama wulawuji kuma tarimu ya ma a halla ji ayu kafira ada la karatu lawu karaye bulu yunga yumo yoga ga bai wasu kuyo mai yuridu lahu bi khaira yufakihu fitin hadith hadisi sai buhari to muslim وعلى ضوء هذا يجاب على السؤال التالي etiyan aske eje gaje na idan ba ku wace gumi da na nga ya ce ya je tiyan gborobo alhamdulillah rabbil alamin so mai lawi da wani ga eje na yayin shigi guba nana iga bu tama wa fe taimako yayi e ba fahimta jiye eje gaje shigin na ya lona. dege da iga jina su kwan fi dai kai balatan inda da iga ga caji daidai na mu fatan su gawa mu fatan ya suku adda ne gena majana majina suku igwamile fi fagani bai yi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته